Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta corona ke ci gaba da karuwa a jihar Kano, baya ga matsalolin karancin kayayyakin aiki ga ma'aikatan lafiya. Hajiya rayu Yusuf da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoɓɓasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano. Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta fara girma sai Alhaji Aliko ya ce to ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri aka ce abinda babu a kano at the time shine testing ina za a je a ma mutane test lokacin lab ɗin guda da muke da wanda ke aminu kano hospital an rihe shi da ya zama contaminated sai alhaji aliko ya ce ok to mu ga inda za mu samu solution ba zama za a kawo lab sai muka yi magana da cdc na nigerian cdc shi da lab mu na iya testing mutane 400 a rana guda nan da mako biyu za mu ƙara testing capacity a iya yin dubu a rana guda mu za mu biya komi kudin testing kudin management din lab ɗin masu aiki cikin lab ɗin duk mu za mu biya state ba ta biyan komi at the same time as you know mun bude muna taimakon isolation center to akwai wanda muka fara ginawa a sani abacha stadium akwai wanda za mu yi a urology center yanzu kuma zai mu je mu duba wani a madobi so mun kawo gadaje 500 already so yanzu inda bukata za mu karo kuma mun zo da ppe ppe shine kayan da likitoci ya kamata su sa kamar mask da abin da suke sa a idanunsu da hula da boots a nasa bangaren ta sanu gwarzo shugaban kwamitin tarayya na musamman kan yaƙi da cutar corona a jihar kano ya ce babu ko shakka wannan yunkuri na gidauniyar dangote ya zo a kan gaba wannan ba karamin taimako ba ne idan ka lura ban za ka a jihar kano muna da damar yin gwaji a santa ɗaya ɗari da tamanin a santa ɗaya goma tamanin to kaga an haɗa ya zama ɗari biyu eh, da sittin kenan to gaskiya wannan ba zai ishi jihar ba saboda haka zuwan wannan ƙari na ɗari hudu a rana zai ba mu dama a koma daga 260 zai zama kusan 660 cikin ganganin lokaci to shi ma ba zai isa ba sauraka sun ce za su yi kara shi daga 400 ya koma dubu kaga za a tawayi gari ana da wajen mutum dubu da 260 kenan to wannan shi kadai zai iya samu mu fara fitowa daga cikin matsalar da muke ciki shi ma bayan sati biyu uku bukatar da aka da ita za ta wuce nan saboda jihohi suna kawowa mutane suna ƙara himmantuwa wajen auna kansu kuma muna ƙara mu faɗaɗa gwaje-gwajen sai dai duk da samar da wannan cibiyar gwaji ta cutar corona a kano wasu daga cikin kanawa na ganin ya kamata babban attajirin nahiyar afirka ya ƙara ƙaimi wajen kai tallafi ga talaka ta fuskar kayayyakin masarufi na yau da kullum kamar yadda abdulmajid dan balki kwamanda ke faɗi. matsayinsa na mutumin da ya fi kowa kuɗi a afirka ɗan kasuwa sannan kuma ɗan jihar kano ina ganin wannan gudunmawar bai isa ba ni ina son in ba shi shawara irin abubuwan da ike faruwa inda 'yan kasuwa suke tsawalawa mutane kaya tsawatan musu idan farashin daga wajensa ike da izinin su suke karawa to sai mu sani in kuma su suke gaban kansu sai mu sani amma yanzu a ce siga tana dubu goma sha uku ni na saya dubu ashirin da takwas. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.